annabawa kaga ana ya musa ya suleimana ya dawuda ya nuhu amma tun daga bakara zuwa nasi ba inda allah ya ce ya annabi muhammadu kaji manya sai dai a ce ya wannan biyu. annabi muhammadu tun kafin a karbo sallah annabi yana sallah haka na faɗa a bauchi muka ta rigima da yan izala wani mutum ya shigo malam ya za ka ce kan a karbo sallah annabi yana sallah na ce to dawa dawa aka tafi karbo sallah ya ce da mala'ika jibrilu aka tafi da annabi muhammadu na ce to a sama ta daini suka yi kansu wuce ai sun danyi wani abu kansu wuce yawon yulakula a biyu na ce to an tafi karbo sallah kuma sai ya kai labula duk annabawa ba mai can annabi muhammadu wani mutum a mai yan mata riga wani nan naira ɗari ne? eh to kuma za ka ara min naira ɗari ban gane ba ka zuba min na ɗari kuma na ari ɗarin zan dama ka sani ne? sai na san ka kai na cinye ma na cinye an cinye o oh, zara taku a kai na za ku yi? yau kuma na nawa an ce da kuturu Allah ya la'ance ka ni kace kai haka? na gaya ma kai dan waye eh? yau kuma na nawa hukumar ma mun sha ta bata warke ba taiga taiga taiga